za a maimaita shi daga watan nan ina za mu abala ga ya masoyan mu eh, za mu je mai sunuri iban santa amma dai ka kai salama za mu tafi gaba ɗayan mu tuna saboda yi eh, karfe nawa? karfe biyu za mu je ga na kalala dan gawa ga dan maman yanya kuma akwai wajiya ga ga ga ga gyabi manyan an ji akwai wajiya to ai ba gaya musu daidai layin ba to eh wannan daidai daidai ya zaki yuwala kai ta dinyola anan anan iban santa yake misnore iban santa masoyan masoya za ka zo kai ta zama a kofar gidansu sai ka ce ita kadai ce kawai take da kwalliya haba ni ko in ki aika wasa ta nan sai na bubbuge yarin nan ma ba za ka biji wallahi ban dare daga yau in na sake ganin ka a kofar gidan nan in ba sai na tuka ka kiyama ba kafuri ne ba wajen nan Yalla bai ba ka ba wajen nan ba ina magana kana ji na kuma ganin ka ka zo wallahi wallahi na kuma ganin ka kana zuwa wajen wani dan wata ka tura kana da cewa za ka rake ta na kashe ka wallahi ke kuma ina son ka rake <laughs> Hassan Bandara za ka za mu maka wasu tambayoyi don ka gabatar da wasu abubuwan da ce za ka iya domin su ma furodusosin su gani din su tabbatar da aka iya don gaban da yiwa sai a kira ka sai a ga ka canja daga bas kuma ka koma na abu da aka yanzu muna so ka fara mana na dan daudu mu gani. na gwasu da kai. Ah, ji ki ke sai ki zo ki dinga abun nan kai wannan wace irin mace ce haka warrai da gaskiya kuwa ki duba ki gani to yanzu ba haka ba kin ga shekaran jiya ka zo ka kawo mun waya ta zo ta dame ni da fada idan na kuma baka ka kawo mun mutane ka zo ka kawo mun mai masifa to za mu ba dai a ba za kuma haka ba anti ya baga da ni wallahi ai ba za a koma ba wallahi to shi kenan da ragowar kuɗi na a gurin ka dubu biyu ko eh a ki lamunce ki yafe min wayannan ko da dai na ce abinci da shi Yawa to ina fa bin dubu biyu kin ga jiya ma baki bani ba ba. Ah ba ban da ruwa ga dubu biyu. Kuma da duka za ki yi. Eh mana ai ko da wani lokacin yan tsiyan. Lalle wallahi jin malaki sai hakuri. Allah ya mu ne da ke gida kuma. To na ji ga amai da ni gida ina nan. To shikenan. Sai wanne ya awa dalla ka sana dan dauri ka san da. Kuma muna so ka nuna mana yadda saurayi ya zo gun budurwa ba ta son sa. yanzu yadda aka rarrashe ta dan Allah taimaka da Allah rai ke da da daki mu in ban banki ba na iya kwanciya wallahi ko ci ba na iya da tunanin ki nake kwana ke mun wato kike je ne ma ngana karama ta to ai kai ne ka je gun waccan ka je gun waccan ni ba na so a na dena wallahi ki mun afuwa na Allah ya baki nasara da ke rage san rijiya gaskiya na kuma ganin ka da maimuna sai ranka ya to a bala ba ka gadda da ya aljanna wala ka kuma da maimuna ba <laughs> sai wannan kallon yanzu kuma sai ka gabatar mana da naka na jarumi kala kala muke so kamar guda uku ya wannan ga kai hmm? wallahi tallahi idan ka kuma zuwa kofar gidan nan wallahi shi ce shi ya bi ka <laughs> masu kallon mu da sauraron mu <laughs> kun ka tashar bandar Hausa TV kenan za mu ci gaba da ka shirin shirinmu na an kajuwa ne ba banza ba to kun ga yadda ta kasance tsakaninmu da ni da na kalala kenan wato goga kasan hanya wanda yake a cikin a duniya wanda yake a cikin labari na to wa'annan fa su ne yanzu jarumai da suke ɗauke hawan jini yanzu tsofaffin suka gan sai su ta dariya su ta dariya to da haka a ci gaba da kallon tashar bandar hausa tv in ce za mu ci gaba da kawo muku ƙayatattun shirye-shirye a cikin wannan tasha ta muta cikin shirinmu na an kajuwa ne ba banza ba an kajuwa ne ba banza ba kun ga wannan ba banza ba kenan domin ya iya abubuwa daban-daban ba iya jarumin ya iya yi ba da haka an kajuwa ne ta tv